Assalamu alaikum kuna tare da hawa a yawa wanda kuka sani da Azima a cikin shirin naku mai farin jini wato gidan Badamasi. Ni? <laughs> Inda kana so dai ka sani bari in gaya maka. Ina 24 yanzu haka. daga eh, zai ina joining computer na gama secondary school ina su ban samu mm, ci gaba ba amma isha Allah very soon zai resume school <laughs> ina su in karanta likita eh, gaskiya ina dai son harkan fim sosai zan iya ce maka mama ta tsohuwar furodusa ce a tana harkan fim so har da wannan ya kara bani sha'awa na shiga harkan fim hajiya balaraba ilara eh, ilara <laughs> ah, a ni aka ba duka ba ni na mata duka eh a islamiyya ne mm, muna karatu sai wani malamin mu malam musa yana ta magana yarinyar ta shiru ta ƙi yin shiru sai da ce mata ke ba da ke ake yi ba sai ta ce ina ruwanki a yawa sai ce ha kamar ya malam na magana ki ce ina ruwana sai na tsaki to akan me wani tsaki da ne akan me zan mata sai ce to ko za ta da ke ne sai duka to daga nan dai muka tashi muka yi faɗa sosai ɗaya kacal eh gaskiya haka ne har ji ciwo da lokacin ma na yi kwanaki ban je makaranta ba su kasan tsalle muna irin lokacin kan yaro ba hankali mugayen wasa sosai akwai wani state da muke ya kai sha biyar ko ashirin to tun daga can muke durowa har ƙasa so na zo durowa sa na duro a daidai ba kafa na ta gurbi a time din gaskiya na yi jinya sosai ba zan taɓa mantawa da wannan abin ba zan iya ce maka duka ina so a haɗa ni da jarumi musamman labari ya zo min a yadda nake so zan yi kokari in doke kowane jarumi aka haɗa ni da shi eh to gaskiya akwai su zan iya cewa bari in yi magana guda ɗaya yanzu kaga ina da ƙungiya na wani kaina wanda nake taimaka ma mutane da shi so ina so wannan abin ya me ake cewa irin karɓaɓɓa ya hambaka ne eh, ya hambaka fiye da na yanzu da nake eh muna zuwa gidan marayu muna zuwa asibiti muna zuwa gidan yari muna tattaimaka muna fita duk wata ah, ba na daɗewa zai shiga wanka kawai in fito ba gaba ma fauda a fista na ba sai da na zo nan ma na dan samu abin baki na sa kawai ina zuwa shaf shaf in yi wanka in sa kaya in wuce wurin aiki na in ga wani ko wata yana taimaka wa waɗanda ba su da shi abin nan yana birge ni ina jin daɗi sosai na fi son jollof ɗin shinkafa da wake da busasshen kifi kaya Allah <laughs> na so sosai <laughs> na so ina samu amma wanda ya fi birge ni shine mun je aiki wani gida su da muka je ba ma matan mai gidan fata ba ni kyauta ba yare mai gidan shi dai yana son azima gidan ba da masu an ce mai da ni ake aiki kawai na ga yaro ya faɗo da gudu kan jikina yana ita ne ita ne nace ita ne wa wai aziman ba <laughs> na ce ni ne na rungume shi zan wuce fa an gaya maka kawai je ya ɗauko turarikan maman shi ni oho kawai ya miko min turare ne haka na ce me yaro ƙarami fa na ce me zai yi da shi wai na baki na baki na ce ka bani wa ce ka kama wai ni na dauka da sai na je ɗakin maman shi sai take cewa la turarika na ne fa ya dauka ya baki ni ce to ga dai shi na ta ce wallahi sai na tafi da shi na ce a'a ta ce in tafi da shi to abin ya mun daɗi irin yaro ma karami haka har yana son ka ka san abin farin ciki ne sosai gaskiya halayen da na fiƙi shine in ga ana wulaƙanta ɗan adam bana su kwata-kwata gaskiya ba zan ce ina so amma na kawai <laughs> wala ina so ina son gulma amma amma nawa kawai gaskiya ba wai in yi na mutane ba tunda dai babu kyau haramun ne amma ina a gaskiya ko da za a gaya mun zan dakatar da mutum in ce mai bana son ji saboda abin zai bata min rai zan ce mai in ya kawo min magana wani ne akan yayi magana na kawai ya dakata bana son ji eh lokacin na fara kallon fim hmm, safiya musa ina son ta sosai sosai wallahi ina son ta kuma ban taba ganin ta ba ina da burin in ganta wallahi